وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ba بعد a bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kammala wancan littafi da muka yi karatu a cikinsa wato adabul mashi ila salat kuma cikin iko Allah maɗaukakin sarki har muka gama wannan karatu kuma cikin yarda Allah maɗaukakin sarki ga wani littafi wanda insha Allah za mu shiga cikin karatun shi da fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikin abin da za mu karanta a wannan littafin shi ne wato littafin raf'ul malam anil a'immatil ahla ma'ana ɗauke zargi wato daga ko kuma akan shugabanni na addini musamman shugabanni waɗanda suke hanyoyinsu ko mazhabobinsu sun fi shahara fiye da sauran malamai su ne a al'a'immatul arba'a abu hanifa da kuma imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal allah ya musu rahama ba daya wanda babban malami shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya al-harani ya wallafa domin busar da mafi yawancin matsaloli da ake samu musamman na abin da ya shafi mabiya waɗannan masabobi duk da yake insha Allah kafin mu shiga cikin wannan littafi da karatu a za mu ɗan ɗauki matashiya na abin da ai shafi wato ilimin fikihu mana mai ake nufi da ilimin fikihu gane ko kuma waɗanne hanyoyi ne ake samun tabbatar da hukuncin fikihu a cikinsu da kuma mafarin ilimin fikihu inda ya fara da kuma matakai da ya bi har zuwa irin wannan lokaci namu a farkon an ce fikihu a harshen larabci abinda ake nufi da shi shine fahimta an ce faquhar rajulu ayi fahima ana nufin fahimta ne kuma wannan an ɗauke shi daga wato ma'ana na wato harshen larabci fahimta ko ka riske abu ko ka san abu sunan shi fikihu Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyatafaqahu fid din haka nan Allah ya faɗa ga mutanen annabi Shu'aibu wanda Allah ya tura shi wajen su suke cewa ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu ba ma fahimtar ko ba ma iya sanin mafi yawancin abin da kake faɗa haka na annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah maɗaukakin sarki da cewa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ay yafhamu ƙauli su fahimci zance na da haka duk in an koma an je an kawo abin da ake nufi da fiƙihu shine fahimta ko kuma sani ya zo cikin addu'o'in da mazala sallallahu alaihi wa sallama ma Abdullahi ɗan Abbas cewa Allahu ma'allimhu ta'awil wa faqihu fiddin Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani da kuma sani a cikin addini shine alfiqhu fid haka nan hadisin muawiya radiyallahu anhu shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi a cikin addini a wannan shine ma'anar fikihu a harshen larabci shine fahimta da kuma sanin abu da ruskan shi inda yake a wajen malamai kuma abinda ake nufi da fiqhu shine wato al-ilmu bil ahkami shar'iyya al-amaliyya al-muktasaba min adillati har tafsiliyya yan uwa za su yi hakuri darasin dole zai shafi akwai ɗaliban ilimi akwai kuma waɗanda suke ba su kai wannan matakin ba amma insha Allah za mu yi kokari mu ga mun tafi tare da kowa da kowa ce shi fiqihu a wajen malaman shari'a shine wato ilimi na hukunce-hukuncen shari'a wanda ake tsakuro su daga dalilai dalilai waɗanda suke masu rarrabewa ma'ana a tsakuro shi daga littafin Allah ko daga hadisan masu Allah sallallahu alaihi wa ko kuma ijima'in malamai wannan shi ake kira fikihu a cikin addini wajen malamai na shari'a kuma madogarar fiƙihu ma'ana inda ake samun hukunce-hukuncen fiƙihu a ina ne ra'ayi ne na mutum ko kuma a'a fahimtar sace abubuwa guda hudu su ake kira wato ah, magudanar ilimin shari'a inda ake cire hukunce-hukuncen fikihu waɗannan abubuwan su ne na farko littafin Allah ana sanin hukunce-hukuncen addini ne daga littafin Allah shine alkur'ani wannan shine wato masdar shine wato ah, matata na farko da ake samun wato hukuncin shari'a a ciki shine alqur'ani kuma alqur'ani kowa ya sani zance ne na Allah madaukakin sarki da ya saukar da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya sanya muke bauta mishi da karanta shi wanda ya sauka cikin shekaru 23 ya fara da suratul fatiha ya kare da kuma suratul nas wanda ya zo mana ta hanya wacce take ma'ana yankakkiya babu kokonto a cikinta wannan shi ne alƙur'ani don haka alƙur'ani zance ne na allah maɗaukakin sarki kuma shi wato asalin kundi na hukuncin musulunci abu na biyu shi ne sunna in an ce sunna abinda ake nufi da shi hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ko wato ayyukansa ma'ana abubuwan da ya aikata sunna ne ko kuma abinda abinda wato aka aikata a gaba gare shi kuma bai ce komai ba waɗannan duka hukunci ne na shari'a ne malamai suke kasa sunna ta kasu kashi kashi akwai sunna alqauliya akwai sunna fi'liya akwai sunna takririya sunna alqauliya shine zance na manzo sallallahu alaihi wasallam sunna fi'iliya abinda mazala sallallahu alaihi wasallama ya aikata sunna ta ita ce wato abinda mazala Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi a gaban shi bai hana ba da haka wannan shi ma hanya ne na tabbatar da hukunci na shari'a abu na uku shine Ijima'i. idan aka ce Ijima'i, abinda ake nufi da shi shine wato malamai daga cikin wannan al'umma a zamani daga cikin zamanin nuka bayan wato rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tattaru akan wani hukunci guda daya ba tare da wani a cikin su ya saba ba wannan shi ake kira ijma'i ma'ana su tattaru akan wani abu su tabbatar da hukuncinsa idan sun tattaru sun tabbatar da wani hukunci guda daya to wannan shi ake kira ijma'i ijma'i hujja ne kuma shi ma wato inda ake iya samun hukunci ne na shari'a sai ka ce malamai sun tattaru sun yi ijima'i akan cewa abu kaza hukuncin shi kaza wannan ijima'i ne na malamai in gane ko da haka ijima'i baya yiwuwa sai a bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana saukar da wahayi yana bayyana masa duk wani hukunci na wata mas'ala shi yasa ba maganar wani sabani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a ce akwai ra'ayi guda biyu shi Allah madaukakin sarki yake saukar ma da wahayi dan haka ijma'i yana samuwa ne bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a samu malamai a cikin wannan al'umma wanda su ne mujtahidun kuma su tattaru su tsayar da wani hukunci guda daya ya zama ba a samu wanda ya saba a cikinsu ba kuma dalilin ijma'i littafin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin shine ijma'i abinda malamai suka tattaro a kai to duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan wato shari'a ta bayyana masa kuma ya bi tafarkin da wanda yake ba na mu'minai ba Allah ya ce ni wallahi ma tawalla ma'ana za mu mashi hukunci daidai da abin da ya juya baya ya bari su yi jahannam kuma mu shi a jahannam da haka dalilin ijima'i dalili ne wanda yake mai karfi kuma ana sanin ijima'i ne ta hanyar maganganun malamai magabata abu na hudu wanda ake samun hukuncin shari'a a cikinsa shine kiyasi kiyasi shi ne wato au a dauki abu a auna shi da wani abu gane ko shine ilhaqu far'in bi aslin fi hukumin bi jami'in bainahuma ka ɗauko wani hukunci ma'ana wanda babu dalilinsa a cikin littafin Allah ko wata matsala da babu wani abu da ya zo a cikin littafin Allah ko sunna ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗauko wani hukunci wanda yake da wato bayani a littafin Allah ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda sun yi kamanni da juna sai ka raba shi ka ce to shi ma hukuncin shi hukuncin wancan abin da ya zo cikin wato nassi wannan shi ne kiyasi kuma kiyasi hujja ne da ayoyi na alkur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam gane ko kamar misali Allah maɗaukakin sarki ya haramta giya gane ko la yace innamal khamru wal maisir wal ansabu wal min rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun da haka Allah ya haramta giya sai a zo a duba wani abu a irin wannan lokacin wanda yayi kama da giya amma ba a a cewa shi ruwa bane ba a cewa yana da wari ba saboda ya kunshi maye gane ko kama a ɗauki tabar wiwi misali wacce take gusar da hankali ko to sai a bata hukuncin giya a ce ita ma haramun ne kamar yadda Allah ya haramta giya saboda nassi ya tabbata akan giya kuma dalilin da ya sa Allah ya haramta ta saboda maye da take sakawa da gusar da hankali don haka duk wani abu da yake maye yake gusar da hankali yana da hukuncin giya da haka haramci ya hau kan shi wannan shine kiyasi kaga ai ba ambaci tabarwi a littafin Allah ba iya aka ambata sai ka dauko abin da ba a ambaci hukuncin shi ba sai ka ya shi da wani abu wanda yake da hukunci saboda ya yi kama da shi a cikin wani bangare daga cikin bangarorinsa wannan shine kiyasi kuma kiyasi hujja ne ne idan ya cika rukunansa da sharuɗansa gaba ɗaya dalilan kiyasi suna nan da yawa akwai fadin Allah madaukakin sarki fa atabiru ya ulil absar cewa ku zamanto masu lura ya kuma abota hankula mana Allah yana nufin za a iya amfani da hankali wajen riskan wani hukunci gane ko haka nan Allah madaukakin sarki ya bayyana a littafin littafinsa cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu. wannan kaman awu ne Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa kaman yanda muka yi halitta babu mutum haka nan in ya mutu zamu dawo da shi kuma mazala sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa da suka zo daga sahabbansa wanda ya yi amfani da irin wannan mataki wajen tabbatar da hukunci wata mace ta zo ta tambayi mazala sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifiyata ta rasu tana da bashi a kanta ma'ana tana da bashi na aikin hajji ko na azumi sai ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam zan iya mata wannan azumin na mata wannan azumin da ta bari ko kuma aikin haji da bata yi bata yi bakance ta bari in na mata yayi Allah zai karba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ki ban labari idan da a ce mahaifiyar nan ta ki bashi ake binta sai kika dauki kuɗi kika biya mata bashin bayan ta rasu bashin ya biyu ko bai biyu ba ta ce ya biyu ya ce to haka na abin da ta bari ai haƙƙin Allah shi ya fi cancanta a cika wannan awu ne ko ba auna ba aunawa ne kiyasi ne ya mata kiyasin bashin Allah akan bashin bayi in ko haka nan wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na kawo kuka ina da mata gani ni balarabe ne fari mata ta balarabe ya ce fara amma ta aifi yaro baki don haka ina zarginta ba ɗana ba ne abinda yake nufi ke gani ko kama a ce mutum ne baki ga matar shi baka sai su haifi yaro balarabe fari don haka ita matar da mijin mijin ya zo ya kawo kuka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da na fari ga mata ta fara amma ta haifi bakin da da haka akwai alamar tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa amfani da hankali ma'ana da kiyasi ce eh, kana da raƙuma sai ce yana da raƙuma shi kiwa raƙuma yake yace ya kalan su yake ya ce akwai jajaye akwai baƙaƙe akwai wasu a cikin ya ce to ya aka yi wasu a cikinsu baƙaƙe wasu jajaye sai ce mazala sallalo sallama ta yi sun gada ne daga cikin jinsi na abin da ne ya ce to haka nan ɗankan nan ya ɗauko ne daga wani kakan shi wannan kiyasi ne ko an auna shi da wancan kamar yadda rakuma suke fitowa misali mutum yana da fararen shanu wani lokacin in ta tashi haihuwa sai ta haifi wani mai baki-baki a jiki ko daga ina ya zo ce da allahu na za'ahu rukun. ta yi wani gado ne daga wani waje saboda haka kiyasi hujja ne ana kafa hujja da shi in gane ko abin da yasa muke wannan gabatarwa ma'ana zai zo ya yi ya ba mu haske sosai akan littafin da zamu shiga don haka hanyoyin da ake tabbatar da hukunci na shari'a guda hudu in gane ko alkur'ani sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malamai da kuma kiyasi gane ko a fiqhu wato na musulunci ya bi matakai masu yawa gane ko ya bi matakai waɗanda suke suna da yawa daga cikin matakan da ma'ana fiqhu ya biyo ya fara ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ma'ana da an shi ne lokacin da ya cika shekara arba'in, har zuwa rasuwarsa shekara ta goma sha ɗaya, wato daga hijira shekara 23 kenan to daga nan aka fara samun wato hukunce-hukuncen fikihu don kar wani ya zo ya ce babu fikihu a musulunci gane ko daga nan aka fara samun mataki na farko na fiqh zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam meye madogara na tabbatar da hukunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madogara na farko shine alqur'ani sai abin da Allah ya saukar masa gane ko Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba lituba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar ma da ambato domin ka bayyana ma mutane abin da aka saukar musu don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dogaro ne akan abin da Allah madaukakin sarki ya saukar masa na alqur'ani wajen tabbatar da hukunci za a zo a tambaye shi hukunci ya ce ku je sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan wannan hukunci kaga hanya ta farko kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar da hukunci shine alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ka min rabbik ya kai manzo ka isar da abin da Allah ya saukar maka na daga wahayi hanya ta biyu ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayanai da yake yi na hukunce-hukuncen addini wanda ba alkur'ani ba wanda shi yake bayyana ma mutane shi ma ai wahayi ne daga Allah Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da haka hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya ce hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza wanda ba alqur'ani bane to shi ma hanya ne na tabbatar da hukuncin shari'a a zamanin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle an bani alqur'ani Allah ya saukar min da alqur'ani da wani abu kwatankwacin alqur'ani tare da shi shine sunna mana wanda yake bayanin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alkur'ani to waɗannan hanyoyi guda biyu sune hanyoyin tabbatar da hukunci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanya ta uku shine ijtihadi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi cikin abin da Allah maɗaukakin sarki bai saukar mishi da wahayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi iyaka kokarin shi wajen tabbatar da wani hukunci da Allah bai saukar mishi da komai akai ba ta haka yana ijtihadi in gane ko shine shugaban masu ijtihadi gaba daya misali a lokacin da aka yi yakin badr an kama fursunonin yaki an kashe kafirai 70 manya-manyan kafiran makka an kama guda 70 fursunonin yaki Allah madaukakin sarki bai saukar da hukuncin me za a yi da su ba mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce habai ku bani shawara ya za a yi da waɗannan fursunonin yaƙi ah, abubakar allahu anhu ya ce ya mazala sallallahu alaihi wasallam ina gani tunda musulunci yana wato tasowa ne bai karfafa ba waɗannan mutanen a duba su wanda yake da kuɗi tunda fursunan yaƙi aka kama shi ya biya kuɗi ya siya kanshi ya fanshi kanshi wanda kuma ba yi da kuɗi yana da wata sana'a da ya iya ko ya iya karatu ko ya iya sana'a a ɗiban masa lokaci ya karantar da 'ya'yan musulmi wannan sana'ar lokacin ya cika a bashi ya tafi umar radiyallahu anhu ya ce a'a ni kuma ba na ganin wannan ra'ayi ya ce ni abin da nake gani shine duk wani kafiri da aka kama a yanzu yadda musulunci yake sun fito su kashe musulunci a samu wani dan uwan shi a cikin musulmi a danka shi a wajen shi ya kashe shi dan ba su da amfani Umar ya ce ni ra'ayi na kenan duk a kashe su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai saukar mishi da wahayi akan shi yasa yake tambayar sahabbai inda da akwai wahayi ba wani tambayar su da zai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi iyaka kokarin sa wajen daidaita waɗannan ra'ayoyin guda biyu sai ya karkata ga ra'ayin Abubakar radiyallahu anhu ma'ana sai aka karbi asalin abin da ake kira kudin fansa a wajensu wasu kuma aka kama su sai Allah ya saukar da wahayi yana tabbatar da abin da Umar ya tafi a kai Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yufkina fil ard Allah ya ce bai kyautu ga annabi ya rike fursunonin yaki ba har sai ya samu tabbaci ya karfafa a doron ƙasa to kaga anan yanzu wahayi ya sauko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ijtihadi shi yayi ijtihadi kafin wahayi ya sauka dan haka bai da laifi ba laifi yayi ba cikin abin da yi ma'ana ijtihadi ne babu nassi da haka wannan misali ne guda daya akwai kuma misalai irin su da yawa saboda haka akan iya samun tabbatar hukunci wani abin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da yayi wani abun kuma Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wahayi ya mushi nunin cewa ga abin da ya kamata yayi an gane ko dan haka a takaice kaga wannan ya fara ne daga lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwansa shine wannan mataki na farko na fiqihu domin ana magana fiqihu ana magana mas'alolin addini ne to sai zamani na biyu zamanin ci gaban fiqihu shine lokacin sahabbai musamman khalifofi nan guda hudu tun daga shekara ta goma sha ɗaya daga hijira bayan rasuwar manzala sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta arba'in na hijira shekarar da aliyu yallahu anhu ya rasu to wannan shi ma wani zamani ne da ya ɗauki wani salo daban wajen wato bayani na hukuncin musulunci fikihu Abin abinda ake dogaro da shi wajen tabbatar da hukunci a wannan zamanin abubuwa ne guda hudu farko littafin Allah haga har yanzu dai akan Qur'ani ake na biyu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shawara sai a yi shawara da waɗanda suke masana ne a wannan zamani a ji menene ra'ayinsu akan abu idan babu shi a littafin Allah babu shi misali a sunna sai a shawarce su me za a yi abu na hudu kuma shine wato ijtihadi na uku nan shine ijma'i in suka gama shawara sai su tsaya akan abu daya abu dayan nan da suka tsaya akai in duka suka yadda akan wannan abin to ya zama doka in gane ko ya zama shi shine doka amma wanda fa ake la'akari da maganganun a lokacin fa sune waɗanda suke masana ba wai sai an tara duka sahabbai gaba daya ba a ana nufin masana waɗanda suke masu sani sosai sai a taru sai a tsaya akan wata matsaya guda ɗaya. to sai hukunci ya tabbata sai ya zama ijima'i gani ko kamar yadda suka yi ta sabani akan waɗanda suka hana zakka za a yi da su sai ce su tunda annabin Allah ya koma zuwa ga Allah za su yi musulunci za su yi sallah da komai amma ba za su ba da zakka ba daman shi ake ba zakka da haka za su yi sallah sun yi imani da Allah sun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam za su yi sallah za su yi azumi za su yi aikin hajji, amma ba za su ba da zaka ba daga baya malamai aka zauna sahabbai aka yi ta kai kawo sabani abubakar da umar a ƙarshe suka daidaito a kan cewa ijima'i ne sun yadda a yaki waɗannan mutanen har sai sun ba da zakka to kaga ijima'i suka yayi ko sai da aka ji ra'ayin kowa aka shawarta to shi kenan an samu matsaya ɗaya a yake su to kaga an tabbatar da wannan hukuncin da ijima'i kenan da haka inda za a samu wasu mutane a irin wannan zamanin a yanzu su ɗauki irin wannan salar su ce su za su yi sallah za su yi azumi za su yi aikin hajji sun yi imani da Allah amma ba su ba da zarka ba to wancan hukuncin da ya tabbata a ijma'i shi zai hau kansu don ya riga ya zama hukunci yanzu a shari'a an gane ko to malamai a wannan zamanin sun kasu kashi kashi uku a wannan zamanin zamanin sahabbai dinnan daga shekara ta goma sha daya, zuwa shekara ta arba'in akwai waɗanda suke sun shahara da iliminsu da yawan iliminsu da yawan fatawoyinsu a cikin sahabbai ɗin akwai wanda shahararru ne kowa ya san iliminsu ana ba su matsayinsu na iliminsu to waɗannan su ne kamar umar ibn al-khattab radiyallahu an da aliyu ɗan abi balib da abdullahi ibn mas'ud da Aisha ummul mu'minin da Zaid ibn Thabit da Abdullah ibn Abbas da Abdullah dan Umar waɗannan kowa ya yadda da cewa masana ne a sahabbai kuma su suka fi yawan fatawa a cikin sahabbai to waɗannan su mataki na farko sai mataki na biyu su ne waɗanda suke tsaka-tsaki fatawoyinsu ba su da yawa amma ba za a ce fatawoyinsu kaɗan ba ne kuma su ma malamai ne a sahabbai gane ko daga cikinsu akwai abubakar radiyallahu anhu akwai ummu salama akwai uthman ibn affan akwai abu sa'id akwai abu musa akwai jabir akwai mu'ad ibn jabal akwai abdullah ibn amr ibn al-as akwai abdullah ibn zubair su ne mataki na biyu su suke bin waɗancan a ilimi sai waɗanda suke na uku su kuma fatawoyinsu za ka samu ba su da yawa amma su ma malamai ne a cikin sahabbai amma irinsu abu darda kamar irin su Abu Ubaida sunu Uman ibn Bashir Ubay ibn Ka'ab Abu Talha Abu Dhar Safiya Hafsa Ummu Habiba radiyallahu anhu wannan sune mataki na uku ba iyakansu su bake na wannan wanda suka fi shahara ne in gane ko to haka matakin malamai yake a wannan lokaci to sai zamani na uku na ci gaban ilimin fiqihun musulunci shine zamanin tabi'ai in an ce tabi'ai su ne mutanen da ma'ana ba su gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma sun yi rayuwa da sahabbai bal wasu an aife su ne a cikin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su taso sun gan shi ba su ake kira tabi'ai in gane ko ma'ana masu bin sahabbai wani za ka samu an aife shi misali manzo Allah sallallahu alaihi a shekarar da ya yi aikin hajji wasu kuma an aife su shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi sulhul hudaybiyah da haka kai ka samu yana ɗan shekara uku ƙila mazala sallallahu alaihi wasallam ya rasu ko yana ɗan shekara biyu kaga ba za ka ce mishi sahabi ba da haka zai taso da 'ya'yan sahabbai in gane ko sai ya zama tabi'i ne shi wannan shi ake kira tabi'i kuma akwai wani wato gaba mai muhimmanci sosai dan wasu ba sa bambance haka mu sani cewa fa waɗannan al'a'immatul arba'a din wannan malaman da suka shahara imamu abu hanifa malik shafi ahmad duk cikin su ba tabi'i yana da kyau a fahimci wannan nukta ce mai muhimmanci dukkan su ba tabi'ai bane in gane ko ba wanda yayi wannan zamanin a cikin su daga baya suka zo dan haka za a zo kan zamanin su to zamani na uku bayan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan zamanin khalifofi to sai zamani na uku shine zamanin kananan sahabbai da manyan tabi'ai ma'ana kananan sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas an haife shi shekara ta uku kafin a yi hijira daga Makka zuwa Madina kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 13 ko 14 kaga sahabi ne amma ba kaman Umar ba ko yana da karancin shekaru kaman Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu shine farkon da da aka haifa mu wanda suka yi hijira a Madina shekarar farko da aka yi hijira aka haife shi in gane ko to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 11 to kaga wannan sahabi ne amma daga cikin kananan sahabbai in gane ko kamar irin su Abdullahi dan Amr dan As da dai makamantansu kanana kanana ƴaƴan sahabbai irin su al-Hasan da kuma al-Husayn sahabbai ne amma kanana to a zamanin da aka zo zamanin tabi'ai sai suka zama su ne suka girma suka zama manya wanda kuma ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabi'ai wasu kila sa'o'insu su ne amma ba su kai su matsayi ba tunda kaman Hasan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko jikansa yana cewa na kiyaye hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya san annabi ko a irin tsayin shekarunsa ya san manzo Allah sallallahu ya san waye shi kaga kenan ya zama sahabi domin in an ce waye sahabi shine mutumin da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ido biyu da shi yayi zamani da shi sannan ya ba da gaskiya da shi kuma ya mutu akan haka wannan shine sahabi to kaga mafi yawancin tabi'ai ba su ga annabi ba gane ko misali wanda yake dan shekara biyu ba yi da wayan da za a ce yanzu misali dan shekara biyu kaga yanzu bai san buhari ba misali ko inda buhari zai gama mulkin shi sai a ce ai kai an yi mulkin buhari ba ka misali ko an yi mulkin pdp bai sani ba dan shekara biyu ko a ga yanzu wanda ya cika shekara biyu yanzu ba za a sa shi a cikin ya san wancan zamanin da ya wuce ba sai dai ya shiga sabon zamani to kaman haka ne to wannan zamani na uku fiqihu ya ɗan fara faɗaɗa sosai saboda addinin musulunci daular musulunci ta ƙara yin fadi in gane ko da haka shine zamanin kananan sahabbai da manyan tabi'ai kuma yana farawa ne daga lokacin da muawiya ya samu shugabanci an gane ko shine shekara ta 41 kenan daga hijira an gane ko wanda suka fi shahara a wannan zamanin daga cikin wato malamai su ne akwai abdullahi dan abbas domin ya zama yanzu su ne manyan sahabbai dan manyan sun rasu sun kyakkyaye sun basu irin su abdullahi dan umar daga cikin manyan tabi'ai kuma wanda shine wanda ya kuma kowa shekaru ko kuma sani a cikin tabi'ai shine sa'idu ibn al-musayyab wanda shi yayi rayuwa ne a cikin sahabbai gaba ɗaya rayuwarsa akwai urwa ɗan zubair urwa ibn zubair kanin abdullahi ibn zubair akwai ubaidullahi dan abdullahi dan mas'ud dan haka zaka samu malamai a wannan zamanin duk ƴaƴan sahabbai ne wannan ubaidullahi dan abdullahi dan mas'ud ne shi kuma urwa dan zubair ibn al-awwam ne sai salim dan abdullahi dan umar ne sai sulaiman ibn yasar ah, mahaifin shi sahabi ne sai alqasim jikan abubakar ne radiyallahu anhu Ibni muhammad Ibni abubakar sai nafi bawan abdullahi dan umar sai muhammad Ibni muslim Ibni ubaidullah Ibni shihabi zuhuri shi ma tabi'i ne malamin imamu malik malamin malik kaga malik baya zamanin tabi'ai kenan ko sai muhammad ibn ali ibn al-husayn shine ake kira abu ja'far al-baqir wanda yan shi'a suke dogara fatoyinsa a gare shi babban malami ne a cikin zamanin nan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne shine jikan Husayn sai Mujahid almajirin Abdullahi dan Abbas ibn Jabar sai Ikrima shi ma almajirin Abdullahi dan Abbas ne sai Aba shi ma almajirin Abdullahi dan Abbas ne wannan ya nuna ma cewa Abdullahi dan Abbas zai ya zama kaman shine tauraro a wannan zamani shine kaman babban malami sai Alqama almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne sai ibrahimun nakha'i shi ma almajin abdullahi dan mas'ud ne sai hasanul basri sai muhammad ibn sirin almajiran anas dan malik ne sai umar ibn abdul aziz sai tawus ibn kaisan al-yamani wannan shi ma babban malami ne almajiran aisha ne radiyallahu anha saboda wannan sune zamani na uku to kaga akwai matakai matakai da fiqhu yabi me yasa ake cewa matakai saboda a zamanin su zaka samu matsaloli suna tasowa na addini akan me suke dogara suna dogaro ne akan abin da ya gabata littafin Allah sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ijma'i in an samu sannan kuma ijtihadi ijtihadi shine mutum ya yi bincike iyaka saninsa wajen tabbatar da wani hukunci gane ko to wannan shine kusan za a ce farkon tubali da aka fara kafawa na fiƙihu a musulunci haka an yi maganar fiƙihu abu ne wanda yake mai fatsi sosai to daga nan sai aka zo zamanin wato manya-manyan malamai magabata ɗin nan su ne wato daga imamu malik abu hanifa da shi ake farawa don shi ne farkonsu in gane ko sai imamu malik sai imamu shafi'i sai imamu ahmad ibn hanbal imamu abu hanifa wanda ake danganta mishi mazhabar hanafiya ba wai babu wasu malamai bane a lokacin su yaso akwai malamai amma Allah madaukakin sarki yakan jefa sa ga wanda yaso kuma yakan zabi wanda yaso ya fifita shi koda akwai wanda ya fi shi ai suna da malamai to ina malaman su suke har suka yi fice wannan zabi ne na Allah dan haka farkon su shine Imamu Abu Hanifa kuma cikakken sunan Abu Hanifa Abu Hanifa ba sunan shi bane alkunyar shi ne cikakken sunan shi shine nu'man ibnu thabit ibnu zuqi asalin shi ba farisi ne kakansa in gane ko amma an haife shi a garin kufa cikin ƙasar iraki kenan in gane ko shekara ta 97 daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shekara ta 80 shekara ta tamanin ko kuma abin nan saba'in da tara daga hijiran mazala sallallahu alaihi wasallam aka haife shi kaga bai riski sahabbai ba wanda ake cewa ya yi zamani da shi a cikin sahabbai shi abu hanifa shi ne anas amma ba su haɗu ba wasu suna cewa ya haɗu da anas har ya rawaito hadisi a wajen anas ɗan mali domin anas ya yi tsawon rayuwa ya shekara kusan 120 an gane ko saboda haka abu hanifa ya yi zamani da anas amma bai haɗu da shi ba wanda suke cewa ya rawaito hadisi daga anas akwai hadisin da suke cewa ya rawaito shi daga anas dan malik shine talabul ilmi faridatun ala kulli muslim amma akwai abin da yake kore haka domin anas ya rasu abu hanifa yana dan shekara hudu to yaushe har ya tafi dan shekara hudu ya tafi aikin haji ya je ya haɗu da anas abin nan duk da yake garin da anas ya rasu shine basara kusa da kofa. in gane ko saboda haka sun dai zamani daya an haife shi a zamanin anas in gane ko wannan shine abu hanifa nu'man ibn thabit rahimahullahu asalin shi dan kasuwa ne mana yaji yake siyarwa ba neman ilimi yake yi ba daga baya ya shiga harkar neman ilimi sai da ya shekara goma sha takwas yana neman ilimi inda ya shiga neman ilimi sai da ya shekara goma sha takwas ya ajiye komai sai neman ilimi amma kuma yana taɓa kasuwancin shi kuma mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kaifin basira da ƙarfin tunani ji abu hanifa in gane ko da haka abu hanifa ya yi karatu a wajen irin su hamad ibn abi sulaiman da su ibrahim an-nafa'i da sauransu kuma babban malami ne a zamanin shi imamu shafi'i yana cewa duk wani mutum a wannan lokacin shi iyalin abu hanifa ne ma'ana gidan abu hanifa ne ana maganar fiƙihu wanda daga cikin magabata annadru ibn shumail yana cewa mutane suna kwance suna bacci abu hanifa shi ya farkar da su da sanin ilimin fiƙihu mutane ba su san fiƙihu ba sai da abu hanifa ya zo ma'ana shi ya ƙawata fiƙihu ba ana nufin fa babu ilimi ba ne ma'ana shi ne ya zo zuwan shi sai ya zama ya wayar ma da mutane kai akan me ake nufi da ma fikihu an gane ko ta hanyar shi sai ya zama fikihu ya zama ya ya faɗaɗa sosai kamar yanzu alal misali ba wai wuce iyaka ba amma dai kyauta ta zato da wasu bayin Allah kamar misali kace eh, malam gumi Allah ya masa rahama tubalin sanin sunna gida ana iya mayarwa daga gare shi da sanin fara wayewa sanin me ake nufi ma da sunna ko a bayan shi kuma aka zo aka samu malam Ja'far Allah ya masa rahama in kana magana ko sanin tafsirin Qur'ani ko abin nan sai a dinga dangana zuwa wani bai taba sanin ma akwai wani ci gaban musulunci ko sanin sunna baki da sai da ya fara jin karatun irin su ko to kaman haka Abu Hanifa da mutane kaman suna bacci ne da yazo sai ya farkar da su suka san menene fiqhu wanda daga cikin magabata yana cewa inda Abu Hanifa zai shigo cikin masallaci ya samu wato asalin ginshiki haka fila na masallaci na katako to inda zai yi jayayya da mutanen don ya gamsar da su cewa wannan ginshikin ba na katako ba ne na zinare ne sosai ya gamsar da su saboda kaifin tunaninsa ma'ana Allah ya ba shi kaifin basira sosai shi abu hanifa kuma mutum ne wanda yake mai tsantseni mai gudun duniya da aka wannan shine abu hanifa ya rasu shekara ta 150 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka yayi kusan shekara 70 kenan zuwa 80 ko yayi shekara 70 zuwa 80 shekarar da abu hanifa ya rasu a shekarar aka haifi imamu shafi shine wasu malamai suke cewa rana ta faɗi rana ta fito mana wani babban malami ya rasu wani ya tashi to abu hanifa wannan shine abu hanifa abu hanifa yana gina mazhabar shi ne akan abubuwa kaman haka farko yana dogaro ne da littafin Allah abin da yasa ce wannan zai mana amfani a cikin littafin da zamu shigo ke dan wani ya dauka cewa ana maganar malaman mazhaba da ra'ayinsu ne suka rubuta a littafin su ko to abu hanifa farkon abin da yake fara duba in zai yi hukunci shine sai ya duba ina dalilin abin da yake so ya kafa hujja da shi a littafin Allah in gane ko na biyu sai ya koma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku sai ya koma ya duba ijma'in malamai akan me suka tattaru na hudu sai ya koma maganganun sahabbai yana duba maganganun sahabbai shi yasa ya zo a rawaito daga Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa idan zance ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Allah wannan ba ja dole a ɗauka idan kuma fatawa ta ƙare a kan annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana fatawar shi ne wannan ma ba musu a kai idan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yi fatawa ya ce za mu duba mu ga wanda ya fi kusa da abin da yake daidai ne sai mu ɗauka ya ce amma idan fatawa ta ƙare a wajen wane da wane ya ambaci wasu malamai na zamanin shi ce in su ne suka yi fatawa ya ce to su mutane ne mu ma mutane da haka inda suka duba mu ma mu je mu duba ce in fatawa ta kare a wajen irin su annakha'i da sauransu al'aswad ya ce waɗannan hum rijal wa nahnu rijal su mutane ne mu ma mutane ne da haka in aka zo aka ce ma wani wani ya yi fatawa kana ganin kana da ɗan ƙarfi da zurfi sai ka ce to ai fatawar shi ce ni ma ina da wacce zan duba amma kakka ce a ni ma zan je wajen malami a dauka a abin kai za ka iya duba da haka yakan dauki maganganun sahabban masu Allah sallallahu alaihi wasallam na biyar sai ya je aiki da kiyasi don duk babu abin da yake bukatan kafa hujja da shi nan na shida sai ya je in gane ko ma'ana a duba wani ra'ayi mai kyau a yi aiki da shi na hudu na bakwai sai maganan aiki da dabara wajen tabbatar da hukunci to a nan ne aka ja da abu hanifa malamai suka ce wannan ba dalili ba ne a yi dabara wajen tabbatar da hukunci akwai matsaloli da yawa da abu hanifa ya saba ma malamai a abin nan a kan wannan to a wannan gaba kaga ta ƙarshe kaga ra'ayi ya fara shiga to shi yasa duk masa abin da ya zama dalili ne suka kafa hujja a kan wannan to ba a musu muwafaka kai. in gane ko to waɗannan abubuwan guda bakwai su ne imamu abu hanifa yake dogaro da su wajen tabbatar da hukunci a irin ijtihadinsa in gane ko kuma har a yau babu mazhabar da ta kai ta abu hanifa shahara a duniya ba mazhabar da ta kai ta abu hanifa mabiya a duniya me yasa saboda ita ce farkon mazhaba da aka samu sannan na biyu ƙasashen da suke riko da mazhabar abu hanifa yawansu yawan musulminsu ya fi yawan sauran ƙasashe in ka duba duk yankin asiya abin da ya kama daga indiya pakistan afghanistan ina duk mazhabar abu hanifa suke haka kuwa sun fi yawa sannan kuma aka zo bugu da ƙari daular da take ci a wannan lokacin daular abbasiyya ma'ana duk sai suka raja akan aiki da mazhabar abin da abu hanifa ya kafa a kai sai zama duk kotuna ma da abin da ya faɗa a kansu ake hukunci to sai zama mazhabar ta yi shahara sosai kuma ya samu almajirai masu ƙarfi sosai almajiransa suna da ƙarfi sosai sun yaka mazhabar shi sosai kuma suna ta rubutu ma'ana suna rubuce-rubuce sai ya zama mazhabar tashi ta watsa ta je ko da ina a manya-manyan almajiransa su hudu ne babbansu shine abu yusuf yaqub ibn ibrahim shine babban almajirin abu hanifa kuma babban malami ne a zamaninsa wanda aka haife shi shekara ta 113 bayan hijira kuma ya rasu shekara ta 182 shine yafi kowa wato sanin fiqihun abu hanifa shi ake kira abu yusuf kuma alƙali ne ya fi shekara 40 yana alƙalanci Shi ne farkon mutumin da aka fara ce mishi alkalin alkalai saboda sanin hukuncinsa in gaji an ce ƙabil ƙudat shine abu yusuf ko a mazhabar hanabiya in aka ce ƙalal ƙabi abinda ake nufi shine abu yusuf shine alƙali da haka mutum ne wanda yake yana da kaifin basira sosai yana da wato ƙwarewa cikin ilimi ya kasance wannan kalifanci na daular abbasiya har kusan suka yi nisa a ciki shine alkali ba wani alkali shine shugaba alkalai gaba daya to sai wanda yake bi masa shine Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani shi ma almajirin Abu Hanifa ne an haife shi a ƙasar Iraki a ƙasar Sham wasit shekara ta 132 kuma ya yi rayuwa a cikin kufa sannan ya koma bagdad ya rasu shekara ta 187 sai dai shi wannan muhammad ibn hassan ana la'akari da cewa shi ne wanda ya yada mazhabar abu hanifa domin ya shiga ya yi yawo a duniya almajirin imamu malik mana bayan rasuwar abu hanifa sai ya koma karatu wajen imamu malik wannan dai ya nuna ma cewa ba su ba ruwansu da wani bambancin mazhaba da waye bal yana da ruwaya ta muwadda malik ruwaya shi tafi kowace ma karbi shi dan hanafiya ne ya rawaito muwadda malik a wajen imamu malik gane ko dan karka cewa na dan kaza ne ni ba zan yi karatu a wajen shi ba ka san wasu haka suke a wani ban gamsu da wannan ba zan yi karatu a wajen shi ba da muhammad ibn al-hasan ya je ya zauna a gaban imamu malik ya yi karatu karatu mai tsayi sosai don haka babban malami ne yana da littattafai masu yawa duk cikin malaman hanafiya ba mai littattafansa yana da littattafai da yawa sosai to na ukunsu shi ne ake kiran shi zufar ibn al-huzai an haife shekara ta goma kuma ya rasu shekara ta 158 shi ma malami ne daga cikin malaman wato mazhabar abu hanifa sai al-hassan ibn ziyad al-lu'lu'i mutumin kufa ne an aife shi shekara ta hudu. in gane ko a yaro sun shekara ta ɗari 204 waɗannan su ne manya-manyan malamai a cikin mazaba ta abu hanifa akwai wasu malamai banda waɗannan akwai kuma littattafai da yawa da suka shafi wannan mazaba ta abu hanifa wanda yake so ya karanta wannan karatun namu zai iya kaiwa zuwa wani sati don za mu bi shi yadda ya kamata duka waɗannan sauran malaman za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah a maganganun malaman hanafiya in kana karanta su idan aka ce ma al'imam in aka ce ƙalar imam, abinda ake nufi shine abu hanifa shine al'imam a mazhaba mana shine jagora in aka ce ah, haza ra'ayu shaikhan ana nufin abu yusuf da muhammad ibn al-hassan su ne manya-manyan malamai na mazhaba gane ko so ake kira kuma an an ce a shekhan abu hanifa da abu yusuf an ce a sahiban abu yusuf da muhammad ibn al-hasan ma'ana wannan zai nuna ma hanyoyin da za ka bi wajen rinjayar da cewa wace fatawarsu ce tafi karfi gane ko a idan aka yi sabani gaba daya aka ce alƙaunu ma ƙalar imam ana nufin fatawa ita ce fatawar abu hanifa ko da wasu sun yi fatawa bayansa fatawar shi ita ce abin dogaro gane ko saboda haka wannan shine a takaice abin da ya shafi wato mazhaba ta Abu Hanifa sai wanda yake bin shi a mataki shine Imam Malik haka shi yasa cikin ladabi na malamai idan ana kirga su ana fara kirgawa ne daga na farko shine Abu Hanifa wannan kowa ya yarda cewa shine farko an gane ko daga shi sai Imam Malik Imamu Dalil hijira, wanda mazhabar shi ce ta fi shahara a wannan yankin da muke ciki sunan shi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir gane ko abu abdullahi an haife shi shekara ta 93 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun tsaya akan cewa abu hanifa an haife shekara ta 80 tsakaninsu shekara 13 kenan ko kamar imamu malik yana ƙasa da abu hanifa da shekara goma sha uku amma imamu malik allah ya masa rahama wato allah ya masa wata baiwa ta cewa cikin ƙarancin shekaru allah ya wato raya shi ma'ana ya samu ilimi a ƙarancin shekarunsa domin ya fara ba da fatawa a cikin masallacin mazalla sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara goma sha takwas a wasu a nan ƙila sun fi shi shekaru yana dan shekara 18 ya fara fatawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daukaka ce kuma yake cewa wallahi ban fara fatawa ba sai da manya-manyan malaman Madina sun fi 40 suka ban shaida cewa na na cancanci na yi fatawa to wannan shine Imam Malik dan Anas kaga shi ma ba tabi'i bane ko a imamu Malik ya yi rayuwarsa gaba ɗaya ne a cikin garin Madina bai taɓa zuwa wani waje ba in ya fita daga madina ya tafi maka ne ya ce shi kuma yana koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai fita daga madina zuwa maka baya barin madina don haka duka ya yi rayuwar shi ne a cikin garin madina in gani ko kuma ya nemi iliminsa ne a wajen malaman madina ya lazimce su daga cikin manya-manyan malamansa akwai abdurrahman ibn hurmuz akwai nafi wanda shine bawan abdullahi dan umar kuma shine sanadin da Imam Bukhari a cikin littafinsa Sahihul Bukhari yake kira as-silsilatu zahabiyya ma'ana sanadi wanda yake na zinari in an ce ma nafi ammalik an umar in aka kawo ma hadisi da wannan sanadin to hadisi ne akai kololuwan daraja a rawaito hadisi daga imamu malik shi kuma ya rawaito daga nafi nafi kuma ya rawaito daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mataki hudu tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko uku ko shine na hudun to wannan in ana rawaito hadisi wannan yana cikin a'alil isnad yana daga cikin hadisai mafi karfi a ce ma Malik annafi an ibn Umar dan haka nafi'u malamin Imam Malik ne sai kuma Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri shi ma Zuhri malamin Imam Malik ne Zuhri tabi'i ne babban malamin imamu malik wanda ya fi shahara da karatu a wajensa shi ne rabi'a Ibn abdurrahman wanda ake kiran shi rabi'atul ra'i babban malami ne da haka imamu malik ya lazumce shi sosai kuma ya yi karatu a wajensa shi ne babban malami a madina a wannan lokacin kafin tasowar imamu malik shi ake kira rabi'atu ar-ra'i imamu malik babban malami ne kamar yadda ya gabata bal ana mushi lakabi da cewa imamu dalil hijira shine wato shugaba malamin wato gidan hijira ma'ana shine malamin madina gaba ɗaya babu wani malami da ya yi fice kamansa shi imamu malik ɗan anas imamu shafi'i almajirin imamu malik ne yana cewa idan aka ambaci malamai to imamu malik shine tauraron su gaba ɗaya kuma ce wallahi ba wani mutum da yake da wani ni'ima da yamin fice da imamu malik haka imamu malik babban malami ne a zamaninsa abdurrahman ibn mahdi yana cewa manya-manyan malamai a zamaninsu su hudu ne ya ce in kana maganan malamai a zamaninsu a wannan lokacin malamai hudu ne akwai sufiyanu tauri shi ne wato shugaban malamai a ƙasar kufa sai imamu malik a yankin ƙasar larabawa gaba ɗaya hijaz babu kamar imamu malik sai imamu al-auza'i a ƙasar sham in an ce sham shine siriya Labanun, da jordan da palestine sai hamad ibn zaid a basara dukkanin malamai sun tattaru kan cewa imamu malik ya rasu shekara ta 179 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu dakata nan insha Allah darasi na gaba za mu dauka akan wani hanyoyi imamu malik yake gina mazhabar shi kun ko waɗannan darussan suna da muhimmanci kwarai da gaske musamman sun shafi yanayin inda muke ciki a zaune da wani zai ce ma shi malikiya malikiya yake amma bai san me ake nufi da malikiya ba kun ko malikiya ne fi maza fi a kasuwa ne ko a baki ne ko a ina ne na tabi kun gane ko saboda haka yana da kyau mu dinga karanta rayuwar irin waɗannan mu san ina ne su in gane ko mu san cewa idan aka ce wannan ra'ayi kaza ne ko kuma mazhaba kaza ne ya za ka yi riko da wannan abu in gane ko kuma ya za ka yi ka ba mutane uzuri su waɗannan malaman wanda shine abin da ibnu taymiya ya ɗauke mana wannan nauyin ma'ana ya neman musu mafita dan wani zai zo ya ce da malik da shafi ai su suke faɗa ni ba ruwana da ra'ayin su. ko kuma abu hanifa ra'ayin shi yake faɗa ba ruwana da abin da ya faɗa to kaji dai abin da yake dogaro a kai wajen fitar da hukunci littafin Allah sunna wannan dukkan sun yi sun haɗu akan wannan alkitab as-sunna al-ijma sun yarda da kan wannan abubuwa da haka sabani yana zuwa a wasu abubuwa ne da mu na fata Allah madaukakin zarfi ya amfanin da mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk